bismillahir rahmanir rahim duniyar shahara kashi na 29 awa guda na cika ko minti biyu ba a kara ba aka dawo sai da aka samu daidaiton shiru sannan alkali ya gyaran murya ya ce kotu ta saurari kowane bangare kuma ta yi nazari bisa adalci akan hakan saboda haka wannan kotu ta addinin musulunci yau zamu fara ba da rantsuwa ga alhaji sabi'u zuwa jibi hudu ga wata hudu ga wannan watan da muke ciki mu ci gaba da ba da rantsuwa ga Holsani Hibbatullahi da kuma Hajiya Luba. Daidai wannan lokacin kotu na ba da umarni ga Alhaji Sabi'u ya je ya yi alwala ya zo ga Kur'ani ya rantse. Ba su Alhaji Sabi'u ya je ya yi alwala ya dawo aka ba shi Kur'ani ya rike Alƙali ya ce za ka maimaita duk abin da na ce maka ya ce to yana rungume da alƙur'anin alƙali ya ce ka ce ni Sabi'u ya ce ni Sabi'u na yi tawassali da wannan alƙur'ani mai girma da mu'ujizozi ya ce na yi tawassali da wannan alkur'ani mai girma da mu'ujizozi ya Allah gani gare ya Allah gani rike da shi ya Allah gani rike da shi ya Allah idan na faɗi ƙarya ko son zuciya wurin da wannan shaida ya Allah idan na faɗi ƙarya ko son zuciya wurin bada wannan shaida ya Allah kar ka yi min lamuni ka haɗa ni da maɗaukakin bala'i ya Allah kar ka yi min lamuni ka haɗa ni da maɗaukakin bala'i ka tozarta ni ka haɗa ni da fushinka ka tozarta ni ka haɗa ni da fushinka ya Allah ka turo bala'in da ya fi na samudawa da adawa cikin kabari ya Allah ka turo bala'in da ya fi na adawa da samudawa cikin kabari. Dar hakan ke da wuya ga Alhaji Sabi jikin su CBN ya yi mugun sanyi domin duk mutum baligi mai hankali musulmi da ya rayu akan musulunci dole ya ji tsoron wannan rantsuwar har ya gasgata ya zo da labari na gaskiya yayin da Hajiya Luba da Hibbatullah suka yi ji wani irin rauni domin babu ko kokwanto wannan duniyar ta zo ƙarshe kuma babu ko shakka sun hararo rashin nasarar su zahiri a wannan tafiya shi ma aliyu kansa ya ɗau zafi inda zuciyarsa ya fara laliban me gaskiyar lamarin nan ko dai yawan matsi da cirsasawa ya sanya hajiya luba ta ba su labarin ƙarya ɗan shirun da ya ratsa ne ya sa hon sani miƙewa tsaye hawaye na bumfa kallon da mutane suka bi shi da shi ne ana ambaton ya zauna ya sa alkali cewa ka zauna mana hon girgiza kan yayi da cewa ba zan iya zama ba domin Allah ba abin wasa ba ne wannan bala'o'i da Sabi'u ke nema wa kansa ni ba zan iya kiran ma kaina su ba cikin kaguwa alkali ya ce me kake son ka gaya wa kotu hon ya ce so so nake na gaya wa kotu hibbatullah yata ce hajiya liba kuma mata ta ce duk mazaunan kotun har da alkali sai da suka sai da kowa ya miƙe tare da dafa kai ana ambaton "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" aƙalla an fi mintuna biyar kafin alkali ya ce kowa ya zauna bayan an zauna an yi shiru kamar an mutu gefe guda kuma Sabi'u na tsaye tsuru kamar wanda ake wa hisabi bai da abun faɗa domin Allah ya hana masa cewa komi cikin murya mai tafe da mamaki alkali ya ce kai alhaji Sabi'u hukuncin kana ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka sani duk bala'in da ka kira kana da ka kira kana mai tawassali da alkur'ani sai Allah ya nuna maka shi kafin ka mutu kai kuma Hansani shin Hibbatullah yarka ce ta jini ko kuma yar riko ce a ka? sai da ya jawo rigarsa ya goge kwalla ya ce yata ce da maniyin jikina ubangiji ya halicce ta kuma irin jinin da ke yawo a jikin Hibbatullah shine yake yawo a jinina girgizar girgizar kanu jama'a suka shiga yayin da sani ya bare da wani irin kuka Can ya ce na cuci Hajiya Luba mace mai addini da tsoron Allah mace mai yawan ibada mace da ta amsa sunanta mace ba wai muna mace ba. Luba tunda ta san musulunci take tsoron Allah ba ta da abun gudu cikin wannan duniyar face saɓawa umarninsa ya ja kuka sosai sannan ya ci gaba da cewa Lubabatu ta yi min sadaukarwa iri-iri a rayuwa da na wanzar da ita amma sanadin huɗubar mugun aboki da son zuciya duk na rufe ido na ci amanar ta. Hmm. Cikin yanayi marar daɗi alkali ya ce, "Wannan duk ba sa cikin tambayoyin da muka maka Sani, ka amsa mana ɗaya cewa Hibbatullah 'yarka ce ta cikin kafa kat sai tambaya ta biyu me zaka ce dangane da zargin da 'yarka take maka na kayi mata fyaɗe?" Kuka ya fashe da shi alkali ya ce, "Ba kuka za ka yi mana ba, tambaya za ka amsa mana Sani." Sai da ya yi ƙasa da kansa har sau uku, sannan ya ce, "Kamar yadda Hibbatullah ta ba da labari, haka ne na yi mata fyaɗe." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka sake ɗaukewa da ita mai tafe da tsinuwa. Can alkali ya ce kai kuma Sadi me yasa ka aikata wannan mummunan aiki da kokari ba zai shinshina ba. murira na rawa ya ce ƙaddara da mugun kwaɗayi da kuma neman shaharar duniya. ran kai daɗi domin lokacin da na aikata hakan ido na ya rufe ba na ganin kowa sai mulki kuma malamar da nake neman taimakonta ta sha lailaya rantsuwa in ban keta haddin Hibbatullah ba ba ni ba wannan kujera kuma zan kaskanta kaskanta mafi girma a duniya domin sai na yi bara zan samu wanda zan ci farko har na haƙura alhaji sabi'u ya ce min yanzu don wannan kaɗai zan haƙura da jin daɗi na ce alhaji sabi'u kar ka manta hibbatullah ita kaɗai ce ya ta mace ya ce kar in damu shi ma ya taɓa yi da yarsa abin ya zama tarihi shi ne na sace hibba na keta mata haddi sai da ya girgiza kai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sani wato ka karya ka karyata faɗar Allah kenan inda yake cewa shi ke ba da mulki ga kowa kuma yana basuwa ne ga wanda ya so a lokacin da ya ga dama sannan wallahi sani da ka tsaya ka kwantar da hankalinka sai ka zauna wannan kujera domin Allah ya riga ya baka sai ka zama sai ka zama sarata a wannan lokacin kuma ka sani wannan abin da ka aikata wa kanka muninsa ya yi muni muninsa ya girmama domin ko aladai dan kirki wallahi ba zai aikata irin abin da ka aikata ba kuma ko a lokacin da babu addini ban taba jin kes na uban da ya keta haddin yarsa ba sai dai su kashe su binne kawai don gudun abin kunya hawaye sani ya zubar masu zafi alkali ya doguwar nishi ya ce wannan kotu tana amfani ne da shari'ar musulunci kuma tun da sani ya amsa tunda sani ya amsa laifinsa dole wannan kotu ta jefe shi har sai ya mutu ta hanyar amfani da duwatsu Wannan shine hukuncin zina ga duk mace ko namijin da ya taɓa aure, amma irin wannan zinar bala'in ta uba da ‘ya, miji da uwar matarsa, yaya da ƙanwarsa, kaka da jika da uwa da ɗa da uwarsa idan har suka yi ko ba su da aure duka hukuncin kisa ya rataya a kansu. Don haka ita ma Hibbatullah hukuncin kisa ya hukunta bisa ma hangar wannan bayani. gigice Aliyu ya miƙe da cewa hukuncin kisa a kan Hibbatullah dadi ne cikin rawar murya ya ce koma ka zauna Aliyu. Ba musu ya zauna bayan gajeren shirin da kowa ya alkali ya ci gaba da cewa sai dai za a wanke Hibbatullah ne akan wannan hujjar domin duk wanda aka tursasa da wanda aka ba ma kayan maye ga wanda aka shigar ma ta karfin tsiya su an wanke su daga hukuncin kisa dalili kuma anan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta an ɗauke musu laifin da suka yi bisa kuskure ko kuma laifin da aka tarzata su suka aikata ta hanyar nuna musu fin garfi dogaro da wannan labari na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ya bayar kotu ta wanke hibbatin lasani ta kuma sallame ta shi kuma alhaji sani za a kashe shi gobe da sanyin safiya ta hanyar jifa wani irin dafa kai yayi da ambaton na miƙa wuya ga hukuncin allah Yayin da Hajiya da ta yi lu ta yi baya, Hibbatullah ko ita da Hajiya Luba kuka suka so yi wiwi. Jama'a kuma kowa ka kalla ya yi jugum yana kallon Alhaji Sabi'u da duniya ta yi ma mugun ɗauri. Can kuma alkali ya sallami jama'a Hajiya Luba da Hibbatullah na kokarin fita Alhaji Sani ya ce Hajiya Luba ke da Hibbatullah ku tsaya dan Allah na yi magana da ku domin na riga na san gobe yadda hakan ya da aka an fara mantawa da ni cikin wannan duniyar ko kuma in ci labari da nan na ta yawo a bakunan mutanen duniya harara suka galla masa ya durkushe cikin kuka ya ce ba dan ni za ku tsaya ba sai don allah domin ni kaina na san bani da wannan matsayin a idon ku kuma da za ku bani lokaci ko da minti biyar ne da kun ji abin da zan faɗa muku sannan maganar ba ta da alaka da neman yafiyar ku ko da ko kun yafi mun ba zan taba gasgatawa ba domin ni din maciyin amana ne a zalumi kuma butulu hmm ha ha ha hajiya luba abin da na aikata ne na fara kwasa a duniya kafin na haɗu da na. za su wuce cbn ya goge kwalla da bayan hannunsa ya ce hajiya luba ke da hibba ku tsaya ku saurare shi don allan da ya ce Jack suka tsaya ya rushe da kuka sosai da ƙarya ce Hibbatullah ke ta ce Hajiya Luba kuma matata ce ku sani yau babu abin da ke cikin raina sai tarin bakin ciki da nadama mafi girma nadama ki batulla idan Allah ya sa ki ka tashi aure ke da mamanki kar ku auri miji iri na saboda ko ba kowa dan mi ba kowa dan mi maza bane maciya amana ga sunan aminai na ne ga sunan aminai na ne su cbn amma sun san allah sun kuma san daraja da haƙƙin mata sannan alfarmar da nake nema a gare ku ku ku je tsakiyar ɗakin ki a tona tiles ɗin nan na kusa da gadonki za a ga wata farar kwalba a ciro a fasa. sirrin da na binne ya shafi kwakwale uku ne ta farko taki ke hajiya luba ta biyu ta sani ɗanki wanda hibbatullah ke bi da haihuwa wanda in zaki tuna yana Jafan, yana karatun business administration kwakwala ta uku ita ce hibbatullah Wannan sir asirin an yi shi ne ta yadda ƙwaƙwalenku ba za su taɓa tunawa da juna ba har sai an fasa kwalbar. Wani irin shiru wurin ya ɗauke da shi mai tafe da ayar tambayar duniya "ina za ki da mu?" yayin da Hajiya Luba da Hibbatullah suka yi jikun da su domin duk da labarin da ya ba su sun ki fahimtar komi? Bayan gajeren shiru Dadi ya ce "Hajiya Luba ku je ku tafi" har sun daga kafa, Sani ya ce CBN su je ku tafi kasan su ne?" Sai da ya murmusa kafin ya ce ai su ɗin ahadina ne domin Hibbatullah matar Aliyu ce. sun bar ya miƙe daga durƙusan da yake zai yi magana Alhaji Yusuf ya ce, yayi mu tafi don Allah, ka daina sauraron wannan tsinan nan domin in na ci gaba da jin kalamansa zan iya shaƙe sa ya mutu wallahi saboda takaicin kalamansa. Babu su ya ja kafa suka tafi, shi kuma hon ya dafa kai ya rinsa idanuwa yana raya ina ma bai zo duniya ba. Alhaji Sabi'u firgice ya isa gidansa yana tunanin ta inda bala'i zai fara sauko masa. Sam ya kasa zama guri ɗaya sai sambatu yake yana lissafi da hannu irin yadda mahaukata ke yi idan sun samu kaɗaici. Gefe guda kuma ko rigar jikinsa ta taɓa shi sai ya firgita saboda tsoron da yake ciki. Su CBN kai tsaye gidan Hon suka isa. Har Hajiya Luba ta fito mota ta ce ba za ta iya shiga gidan ba. Ba sa son tursasa mata suka shiga su kaɗai kai tsaye inda ya kwatanta suka nufa cikin hanzari aliyu ya cire riga ya soma ginar wurin sai da ya rami mai mugun tsawo sannan aka tsinke kwalbar har ta fara tsatsa da kyar da dabara aka fito da ita waje suka mai da kasar ya saka rigarsa suka fito ba su ce komai ba aka tada mota zuwa gida suna fakin suka shiga alwala domin gabatar da sallar la'asar da azahar daga nan aka ci abinci aka ƙara tasbihi ga ubangijin almustapha Bayan an shafa tasbihi, Dadi ya ce da Aliyu a fasa kwalbar, watsewar kwalbar ya yi daidai da girgizar kwakwale uku, Sani Sani da ke zaune katafaren kamfani yana aiki da karfi ya riƙe kansa yana jujjuyawa, can ya ce mamana, ƙanwata, na tuna na tuna su, yanzu zan tafi gida zan tafi, wasu ma'aikata ne suka zagaye shi kowa cike da tsoro yake cewa yanzu za ka tafi gida kuma Me ka tuna? Mamata da kanwata don Allah ku matsa na je na ga manaja. Suna shirin yi masa gardama manajan ya zo da kansa da ambatan Sani lafiya. Yana shirin kuka ya ce dama wurin ka zan zo yanzu domin a samar min biza in je gida. Cikin kaduwa ya ce ka je gida amma ba yau ba ko? Yanzu ma zan je manaja ya ce a'a ka jira nan da karshen wata. Cikin firgici ya ce karshen wata ai ba zai yiwu ba ne domin ina da abubuwan da suka fi tsayawa Tsayawa nan muhimmanci a gare ni, don haka ya zama tilas yanzu in bar ƙasar Japan. Sai da manaja ya girgiza kai kafin ya dafa kafadar ya ce, "Ban da dai yanzu Sani, amma gobe da zafi na maka alkawarin za ka tafi." Kuka ya fashe da shi sosai yana ambatan mamansa da Hibbatullah. Hajiya Lubba da 'yar kuma haɗa kai suka yi suna rabzar kuka tare da tunanin anya ma yana raye. Sani bai kashe shi ba. Sai da suka yi shiru CBN ya ce, "Hakika kun ga jarabawoyi. iri-iri a wannan duniya, sai dai ina mai taya ku farin ciki tun kafin ku koma ga Allah kun fara ganin ingancin gaskiya da haƙuri kun kuma ga illar ƙarya da komai kololuwar daɗinta dare ɗaya take narkewa. Kashegari tun da sanyin safiya aka tafi filin da za a jefe hon sani. Mutane gaba ɗaya kowa ya halarta ciki kuwa har da Hajiya Hannatu da 'ya'yanta. Rami aka fara haƙawa sannan aka yi masa aski ya yi alwala sannan aka ce sallah a biyu tare da addu'o'in neman yafiyar ubangiji yana karewa ya fashe da wani irin kuka mai ban tausayi ba tare da alkali ya kula da kukan nasa bai ce kana iya roƙon gafarar wanda kake iya roƙon wanda kake ganin su sun cancanta aiji ya fara rungumewa ba tare da ya iya magana ba shi ma aiji yana kuka ya ce yayana na yafe maka ya je ga cbn da alhaji yusuf suma suka ce sun yafe masa tare da nasihar cewa muna maka fatan kyakkyawan matsayi domin ka yi kokari matuƙa wurin zaɓen hukuncin Allah fiye da son zuciyarka kuma da mazinata mata da maza za su da mazinata mata da maza za su ji tsoron Allah su bayyano kansu da duniya ta zauna lafiya daga nan haka ya juya ga hajjiya hindatu tana kuka ta ce na yafe maka mijina ina roƙon Allah ya gafarta maka ya amshi tubanka kuma zan tafi domin ba zan iya kallon mutuwarka ba san ba zan iya ba hmm. daga haka ya durkushe gaban hajiya da ta ce sani ba zan iya yafi maka ba har gaban abada wani kuka ne ya ci wani kuka yi na takaici a wannan duniyar kuma duk kai ne sanadi don haka ina maka fatar haduwa da na cikin kabarinka yayin da ita kuma hibbatullah ta fashe da kuka da ƙyar ta iya haɗiye kukansa ta iya iya haɗiye kukansa ya ce hibbatullah na san ban cancanci ki kira ni bai cancanci in kira kaina a matsayin mahaifinki ba amma ki yi min alfarmar zumunci kai da hasana da Usaina hmm, domin su ɗin ba su san komai game da hakan ba kar ki kyamace su daga ke har sani idan ya dawo in ma da hali a kai su wata duniya inda ba za su taba jin labari na ba watakil su yi min addu'a yana haka cikin muryar ta hasana ta ce abi ina zaka sai da ya ja kuka sosai ya ce mutuwa zan yi hasana to in ka mutu yaushe zaka dawo abi cikin girgiza kai ya ce ba a dawowa in an mutu Ba a dawowa a wannan duniyar duk taron nan ba wanda zai sake gani na sai a foto ko gezau irin na ido kuma ba za a sake jin muryata ba sai a mafarki. Kuma Hassana ke da Usaina idan kun girma kun yi wayo ku yafe min laifin da na aikata muku domin hakika na bata muku suna a idon duniya kuma za ku fuskanci kalubale kamar yayar ku Hibbatullah. Cikin kuka Usaina ta share masa hawaye ta ce, "Abbi ka yi murmushi ba za ka mutu ba wata irin runguma ya mata mai tafe da tartsatsin kuka daga haka aka janye su ya miƙe ya ce da alkali na ƙare sai da ya share kwalla ya ce alhamdulillah shiga ramin yana shiga wurin ya ɗauka bara da allahu akbar allahu akbar allahu akbar bayan ya daidaita aka da bayan ya daidaita aka da ƙasa aka rufe ba a ganin komai sai wuyansa zuwa wuyansa zuwa kai hajiya lufa ce ta fara ɗaukar duwatsu uku ta fara jefawa ana Allahu akbar sannan hibatullah ta jefa alkali ya jefa daga nan kuma jama'a suka yi mai ca da duwatsu ana kabbara jini kuwa sai baltsi yake son ransa har sai da ya mutu mur sannan aka dakata da jifar kowa ya kama gabansa kashi gari tun da sanyin safiya babban dan alhaji sabiu ya ce umma amma dai alhaji ya sami taɓin hankali ko ina fitowa ta da ya zura a guje wai wayyo ga bala'in allah na biya na don kwafa ta da cewa dai sabin hankali da dama domin izgilanci da ya koƙa surgumin kafiri ne ba zai wanye lafiya ba balle shi da yake musulmi kawai saboda son duniya ya kira ma kansa jaza'i jinjina kai kawai yayi ba tare da ya ce uffam ba can suna zaune sai gashi ya fito zigidar a bar Nalilu a cinyoyinsa cikin zafin jiki ya rasa yaransa da ke zaune suka miƙe ai kuwa ya ce kafa mai na ci ban baki ba Yana gudu yana kiran, ga bala'in nan ya biyo ni wayyo! Suna biye da shi sai ji kake ƙi muda ta bi ta naman jikinsa ta wuce. Dafa kai kawai suka yi daga bisani da aka kwashe naman aka haƙa rami aka zuba. Ko arzikin sallah bai samu ba. Haka dai lokaci ya ci gaba da tafiya. Karfe kudu Sani ya duro Najeriya a haukace ya zo gidan. amma bai tarar da kowa ba cikin ruɗu da tashin hankali ya wuce gidan aiji ko da ya shiga suna zaune zugum suna mamakin budurwar wawa wato duniya ko ba su bai ce da su ina mamana kallon kallo suka hau can aiji ya ce da hajiya atika shirya mu je mu kaisa ba musu ta sa hijabinta suka ɗau mota sai gidan cbn cikin sa'a kuwa kowa na nan aiko wuri ya ɗauke da suwa aka shiga rungumar juna kamar ba za a sake ganin juna ba bayan komai ya lafa sani ya nemi jin ba'asi da tambayar abba sannan aka labarta masa komi da ya faru hakika kukan da ya yi ko yanzu ne fadakalar ke faruwa iyaka a nan daga ƙarshe kuma aka koma firar duk abin da bawa ke yi wata rana sai haɗe da aikin allah Bayan wata biyu komi ya daidaita, Sani ya gina wa Hajiya Luba ƙaton gida ita kadai ya yi cuku-cuku ya dawo da aikinsa gida najeriya haka kuma ya yi tsaye ce lallai Hibbatullah sai ta yi karatu, Aliyu kuma ya goya masa baya ɗari bisa ɗari, Zumra kuma ta koma ɗakinta a wannan karan ba laifi ta yi hankali tana ɗan kula da mijin hamsin bisa ɗari, Hibbatullah kuma za ta koma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yau Laraba tana ɗakin Hajiya Luba kwance kan Rintsumemiyar katifa a hankali take bin ƙayataccen littafin nan da ta mallaka wato Sirrin Mowa, tana page ne mai takin taken "Kashe Infection da Kanki Inji Surayya MS", aka saki ɗan fili aka ci gaba da rubutu kamar haka: "Waɗannan itatuwan amfani da su yana warkar da zubar ruwan infection da ma kashe infection ɗin gabaki ɗaya, infection cuta ce wadda ake sauran ɗauka kai tsaye. Haka ana saurin rabuwa da cutar in har aka yi amfani da itatuwa masu properties don kashe infection kuma mace ta sani sai ta kashe infection za ta rabu da budewa Sai ta kashe infection mijinta zai sami abin da yake so. Don haka ki nutsu a nan ki siyo waɗannan itatuwan da zan rubuta a ƙasa. Duk ana samun su a kasuwa. Tana cikin karatu yayin ta Sani ya shigo da sauri ta rufe littafin da ambaton yayi barka da zuwa ya ce. yawwa besti ya karatu ake yi? Alhamdulillah besti karatu ake ta ce eh. Ya ce madalla ina mama? Ta ce tana toilet wanka take yi. Ya yi murmushi ya zauna dab da ita can ya ce kin ga foton ɗakin ki duk an gyara ana fata hakan sun yi miki. Ina fatan hakan sun yi miki kuma ki yi min na kayan kicin da kike bukata. tsara masa ido ta alamar kuka da sauri ya ja hancinta ya ce a'a a'a kar ki yi min kuka besti kai ɗin mai gata ce. kawai kaddara ce mai yi wa rayuwar ɗan adam kutse ba tare da shirinsa ba yana rufe baki hajiya luba ta fito ya risina ya gaida ta ta amsa masa cikin shauki mai ta faɗi sirrin so irin na mahaifiya daga haka ta dawo tsakiyar su ta zauna suka ci gaba da lissafin tare bayan sati ɗaya daga masallar isha kaɗan batula ta ci kwalliyar da ta atamfa mai ruwan toka sai zuba kamshi take tana zaune saman cinyoyin hajiya luba tana jiran fitowar sani domin ya ce ya hutar da kowa shi zai kai ta ɗakinta da kansa